This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashen Hausa na muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jinmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma nomad. Su ko masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Ali Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Tubal Ibrahim shugaban kungiyar Boko Haram a Najeriya ya ce suna ta darkaka sojojin Najeriya da aka tura su gama da su. jami'an pakistan sun ce wani kurman jirgin amurka ya kashe babban jigon taliban yan taliban sun ce karya ne sannan al'ummar nepal yau suna shagulgulan cika shekaru 60 tun da bil'adama ya fara hawan tsauni mafi tsawo a duniya inda lokaci mu ga muku yadda aka yi a yau kusan a kashe 40 cikin 100 na dukkan gidajen amurka mata ke ciyar da su to da yake yau laraba ce bayan labaran duniya za a saurari shirin himma ba ta rago na bello habib galadanci da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a rubuce to amma ibrahim tun da yau ita ce ranar zagayowar ranar demokuraɗiyya a najeriya za mu ji ta bakin wani ɗan jam'iyyar mai mulki ta pdp da kuma wani ɗan adawa kan nasarorin da aka cimma ko kuma aka san haka ɗin za kuma a ji cewa a karo na farko uwar jam'iyyar pdp a matakin tarayya ta ɗau matakin warware rigimar rashin gwamna a jihar taraba na tsawon lokaci sanadiyar jinyar da gwamnan ke yi yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya. To jama'a ku da wuni. Madugun kungiyar ahalar sunna da da'awa wal jihad ko kuma kungiyar da aka fi sani da suna Boko Haram a Najeriya ya ce mayakansu na ta samun gagarima nasara na darkaka sojojin Najeriya nan da ke gaban neman su gama da su domin dai a kawo karshen tashin tashinar 'yan kungiyar da aka share shekaru hudu ana fama da ita. a cikin wani sabon faifan bidiyo da ya sako shugaban 'yan kungiyar abubakar shekau ya yi ikirarin cewa sojojin da ke cin karo da mayakansa suna ta jifa da bindigoginsu suna arcewa abubakar shekau ya yi kira kan kungiyoyi masu tunani irin na tashi kungiyar da ke a kasashe irin su iraq da pakistan da afghanistan da syria su zo su ma su shiga cikin wannan gwagwarmayar da suke na kafa abin da ya kira jamhuriyar islamiyyar najeriya a cikin wannan bidiyo ma an nuna shi shugaban na boko haram sanye da kayan yaƙi da wata yarbin daga ƙirar ak-47 jingine kusa da shi wannan dai shine kalamin abubakar shekau na farko tun bayan da rundunar sojan najeriya ta kaddamar da yaƙi akan ƙungiyar boko haram din ran 15 ga watan nan na mayu da muke ciki jami'an pakistan sun ce wani farmakin kurman jirgin amurka maras tuki ya wato matuki ya hallaka wani babban jigo da aka ce shi ne mana biyu a mukamin shugabancin kungiyar taliban ta kasar wanda in haka ne zai zama babban jabaya a wurin 'yan taliban ɗin jami'an sun ce waliyar rahman na daga cikin mutane shida da wannan kurman jirgin ya hallaka a farmakin da ya kai yau laraba a yankin waziristan da ke arewa maso yammacin pakistan yankin da aka ce doka ba ta aiki kafofin ma'aikatan tsaro sun ce wannan kurman jirgin ya harba roka ne kan wani gida da ke imarasha wanda shine babban birnin a jihar tawarizistan wanda kuma yake kan iyakar pakistan da afghanistan inda kuma aka ce su 'yan taliban suna da ƙarfi sosai sai dai kuma ƙungiyar taliban ta ce karya ne ko ƙwarzani ma rahman bai yi ba balle ma ce ya mutu tunan ba yau ba amurka ta yi alkawarin ba da goron dala miliyan biyar ga duk wanda ya gaya mata inda rahman yake yayin da ita kuma pakistan ta yi tayin ba da goron dala miliyan dubu ɗari biyar akan duk wanda ya kai ta ga inda shi yake jim kaɗan bayan da ƙungiyar ƙasashen turai ta gama yanke shawarar ne cewa a cire ƙangin aika makamai ga 'yan tawayen siriya su 'yan tawan na ƙasar sham sun fito suna kira ga ƙungiyar ƙasashen cewa to ta yi sauri mana ta aiko musu ingantattun makamai da za su yi amfani da su wajen fuskunta wato fuskantar mummunan harin da suka ce ana kawai fararen hula na wannan ƙasa ƙudurin ƙungiyar ƙasashen ya buɗe hanya ga ƙasashen da ke so su aika wa 'yan tawayen na siriya makamai to amma hatta kasashen ingila da faransa da ke tsohon gaba wajen ganin cewa an janye kangin nan sun ce ba sa da wani shiri yanzu na su so ma'aika da wannan makamai ga 'yan tawayen siriya din wasu daga kasashen an ce suna jira ne su gani ko idan yunkurin kiran talon sulhun da kasashen amurka da rasha suka ce za su yi zai haifar da zaman lafiya a tsakanin gwamnatin ta siriya da 'yan tawaye dokar ku shafi kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murai amurka a washington jami'an kasar bama sun ce hankali ya soma kwantawa a garin lasho bayan rigimar da ta barke tsakanin musulmi mabiya da kuma mabiya addinin budda na garin kafofin yada labaran bama sun ce a talata ne rikicin ya barke bayan da aka soma baza jita-jitar cewa wani mutum musulmi ya kuna wata mace 'yar addinin budda nan take wani gungun 'yan budda suka yi kamba suka wato suka tasa eh, suka eh, suka wato eh, suka je wata wato suka doshi wani ofishin 'yan sanda suka zagaye wurin suna neman sai an miƙo musu shi wanda ake zargin daga baya gungun 'yan budda din suka warwatsu cikin gari suka fara kona masallatai mafi girma a garin na lasio da wata makarantar islamiyya rama da shaguna sai da marece jiya ne ma'aikatan tsaro suka kwantar da tarzomar har aka kafa dokar ta ɓaci na ba fita a kan wato a cikin garin ya zuwa yanzu dai ba wani bayani da aka bada dangane da waɗanda suka jikata ko kuma rayukan da aka rasa wannan al'amarin. To, Malam Ibrahim al'ummar ƙasar Nepal na shagali na kammala shekaru 60 cip cip tun lokacin da bil'adama na farko ya samu nasarar hawa ya kai ƙololuwar gagarumin tsaunin na Everest. A neman makai mutane biyu ne suka fara hawan dutsen nan ɗaya ɗan ƙasar New Zealand ne ana ci mashi Edmund Hillary na kuma wani ɗan ƙasar Nepal ne ana kiran shi Tanzin Nohe. Shi ya sayo a birnin ƙasar wato Kathmandu haka wadda gagarumar faretin wato girma ga su na mutane biyu da sauran duk mutane da suka biyo bayan su wajen hawan kululuwar wannan tsaunin wanda a duk duniya ba wanda ya kai shi tsawo. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai yau take zagayowar ranar dimokuraɗiyya a Najeriya don haka na nemi jin ta bakin wani jigon jam'iyyar ɓangaren matasa na jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya mai suna Alhaji Aminu Babu Yaro Maude wanda na tambaye shi ko yana ganin jam'iyyar su ta yi wata rawar a zo a gani ya kamata ma a yi wani biki sai ya ce. A kwarai da gaske kuwa jam'iyyar mu ita take mulki shekara goma sha hudu tun da dawowar mulkin dimokuraɗiyya. a 1999 ba shakka an samu ci gaba kwarai da gaske kuma mun samu nasarori a fannonin rayuwa da dama wajen ciyar da demokuraɗiyyar ƙasar gaba da ci da ƙasar gaba in ka lura da abubuwan da suka faru a baya a lokacin da mulki lokacin da sojoji suke mulki. To amma da yawa zaka ji 'yan Najeriya na kokawa game da matsalar tsaro ta yadda ake ta karkashin mutane sannan kuma ga batun ana ta sace-sacen dukiyoyin jama'a ana ta barna ta kudin fensho da sauransu kuma an kasa biyan 'yan fensho ɗin gashi kuma wutar lantarki har yanzu dai da matsala game da wutar lantarki din sannan kuma har yanzu dai batun ma haɓaka demokaradiyya ɗin ma dai ana nan ana ta kokawa a kai cewa ana demokaradiyyar murɗiya ba ka ganin jama'iyyar ku bata cimma wata nasarar da kamata a ce an yi biki ba a kai ba shakka na amince da kai akwai kalubalen tsaro da yake fuskantar najeriya a halin da muke ciki yanzu kuma ba da ni da kai da kake waje da duk wani dan Najeriya da su kansu gwamnati abin ya tare musu da hankali kuma yana tare mana da hankali kuma abu ne wanda ba Najeriya kaɗai yake fuskanta ba yana fuskantar ƙasashen da yawa a Afirka ciki ko har da Amerika domin in ka lura da abubuwan da suka faru a kwanakin baya ka san cewa kalubalen tsaron nan wani abu ne wanda ya shafi duniya baki ɗaya kuma ka ga matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka kaga matakin da shugaban kasa ya dauka a jihohin da ake fuskanta wa'annan matsaloli kuma wanda muke sa rai watakila cikin yardar Allah za a samu shawo kan wannan matsala magana cin hanci da rashawa gwamnatin mu ta PDP ita ta fara kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa domin baka manta ba Chief Olusegun Obasanjo shi ya kafa ICPC da EFCC domin su yaƙi da cin hanci da rashawa kuma na yarda da kai cewa an samu ɓannata dukiya musamman wajen 'yan fansho din nan. To amma ai kaga matakin da gwamnatin ta ɗauka domin kwato wa'innan kuɗaɗen da kuma kama mutanen da suke da hannu a ciki domin hukunta su. Ka san magana wutar lantarki magana cewa take ta dade ta yi tsawo. sojoji sun bar harkar wutar lantarki na ina tabbatar maka sojoji sun bar al'amura gaba ɗaya sun lalace sun daina aiki kafin gwamnatin mulkin dimokuraɗiyya ta zo a alif ɗari tara da tara kuma wannan matsaloli ko wannan gwamnatin ta ke ta zo ta same shi ne amma akalla gwamnatin ta yi kokari domin yanzu an gyaggyara wasu tashoshin wutar lantarkin nan kuma ana kan gyara wasu jiya jiya nan shugaban kasa ya je ya je jihar Neja ya kaddamar da wani waje da za a yi gyaran za a ake kokarin gyara wutar lantarkin nan na safale nan an kusa an kusan kammala shi na mambila din nan ana kan shi kuma wannan abu eh, eh, mataimakin shugaban Najeriya eh, na Madisambo wanda wannan abubuwan suke karshen shi yana ta kokari domin ko kwanan nan ma an dauki matakan yadda za a gyara shawo kan matsalar wutar nan a nan a jihar Kaduna ka ce an kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to amma kwanan nan Amurka ta yi wannan magana game da yadda ake ta barnata dukiyar jama'a ake ta sace-sace bayan an jima da kafa inan hukumomin da kai magana. Ba dole abin da Amerika ta faɗa shi ne zai zama gaskiya abin da yake faruwa ba. Mu yi magana abin da yake zahiri. Shin wanda aka kama da cin hanci rashin wannan ana hukunta su shine abin tambaya. Ana yafe musu. Hukumomin nan da aka kafa. na hukunta masu cin hanci da rashawa shine abin a duba shin ana hukuntawa ya ake hukunta su an kakkama mutane da an kai su ka san akwai mutane da aka kama wanda ma yan jam'iyyar mu ne kuma aka yafe musu wasu ministoci ne wasu kuma an yafe musu kuma magana an yafe kotu bata gama hukunci ba har yanzu matsala tana gaban kotu Alhaji Aminu Baba Yaro Maudu kenan wani jigon jam'iyyar PDP ke tsokaci kan ranar dimokuraɗiyya. To a gefe guda kuma na tuntuɓi wani na hannun damar jagoran 'yan adawa janar Muhammadu Buhari Murabus mai suna Dr. Hailani Muhammad don jin yadda su kuma ɓangaren 'yan adawa ke ganin ranar ta demokaradiyya sai ya ce. To, a gurguje matsayin demokaradiyya a Najeriya sai mu ce dai Allah ya sauke Saboda ku mutanen Amerika din ai ba haka kuke demokaradiyya din ba. da an yi magana sa a ce a demokradiyya ɗanmu karami yaro ne to amma in kana da yaro baka tarbitiya da yaro ba baka sa yaro yadda zai yi ya san shi yaro ba ne har ya zo ya girma ya zama mutum ba yanzu ka duba shekaru goma sha biyu a hudu wallahi kasan nan ba ruwa ba wuta ba hanyoyi gashi babu tsaro a nan abubuwa sun riga sun taɓarɓare kuma wallahi wannan daga shugabanci ne ba mu da shugabanci na gari da a ce lokacin da obasanjo ya jo ya samu mulki da aka fito da shi daga prison already yana prison wasu shugabannin arewa saboda wata manufa daban suka je suka fito da shi shi kuma da soja ya zo shi obasanjo me ya kawo ya kawo rarrabuwan kai a najeriya sannan obasanjon nan sai ya je ya ɗauko mana jonathan jonathan da ya zo Allah ne ya bashi amma bai san haka ba. Da ya kamata ne a ce tunda ya zama abin da turawa suke kira charge of circumstance ya zo Allah ya bashi sai ya rike kowa ya haɗa kai da su. To amma duk da haka ba a samu ci gaba ba ta fannin abubuwan more rayuwa a ƙarƙashin wannan gwamnatin? Me aka more? Menene World Bank ta ce kwanan nan? Ta ce Najeriya tana cikin talauci despite muna da mai. ga albarkatun ga ma'adanai da komai yake Allah ya bamu amma aka ce most especially dan arewa yana rayuwa ne a dola guda biyu a kowane rana to kaga wannan ya nuna cewa akwai yunwa da fatara da miyata Allah ne kawai yake taimakon mu To amma ai gwamnati ta ce ana dab da samun wadataccen wutar lantarki a faɗin ƙasar ko ta ina. Shekaru nawa ake gaya mana wannan an kashe biliyan goma sha shida a lokacin obasanjo na dollars ba mu ga wutan nan ba tun da ɗan talikin nan ya hau mulki shekaru biyu da wani abu da ya gabata ana ta cewa wuta wuta wuta babu shi 'yan tsirari su suka rike kudin najeriya nan suna juya talakawa kaman waina in sai da koda sun je su yi satan su ne su babu basic basics ruwa wuta ilimi kiwon lafiya ka kuma ka gani an samu kuɗi daga raran mai tun daga ali ɗari tara da da tara zuwa yau kusan triliyan hamsin daga rara ba su san za su samu kuɗin nan ba in suka yi budget dola talatin sai ka zo ka ga mai ya hau ta wannan raran shine excess crude ba wani triliyan talatin kuɗi ne da ya kamata a ce kowane ɗan najeriya yanzu ba talaka ba ne kuma yana zai samu ah, wadata har lahiyar afirka masu ya taba amma ba wanda ya ga sisi budget din ma da suke yi na kudin ba a gani ba sa ba aiwatar da shi to haka za mu yi ta tafiya a ce kuma wai ana kashe kudi ana wani biki ai ya kamata ne mu shiga masallatai da coci coci muna addu'a Allah ya fitar da mu cikin kangin da muke To, Dr. Kailani Muhammad kenan wani fitaccen ɗan adawa a can Najeriya ke bayyana ra'ayinsa kan wannan rana ta demokuraɗiyya da ake wacan Najeriya. To, bari mu je jihar Taraba, inda a karan farko uwar jam'iyyar PDP a matakin tarayya ta ɗauki matakin warware takaddamar da ake kan rashin gwamna na lokaci mai tsawo a wannan jihar a sanadin jinyar da shi gwamnan jihar ɗan baba sun ta yake a nan Amurka. yanzu an ce pdp ta kafa wani kwamiti na binciken lafiyar shi gwamna ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da inda ake wannan ne dai karon farko da uwar jam'iyyar pdp ke tsoma bakinta game da wannan dambaro kujerar gwamnan jihar bayan kai rana da aka ta samu a tsakanin yan tamike da kuma yan lauyan jihar membobin kwamitin sun hada da mrs hope izidoma da alhaji shitu muhammad da kuma bala buhari sauran su ne mr richard king da bolajo kodohati da mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskacin siyasa barista ahmad ali gulak da kuma alhaji abubakar garda wanda ke matsayin sakataren kwamitin alhaji isa tafi da mafindi dan kwamitin amintattu ne na jam'iyyar da kowa ya ɓaci ba shi ya sa ita uwar jam'iyya ta ga maimakon ta kira house of assembly ta kira gwamna ta kira executive na state ta ce a'a bari a ɗauki mutane hazikai da wasu yan jam'iyya manya manya wa'inda suke a mutunci wa'inda suke dattabai ne na kwarai su je su duba yadda harka yake tafiya su kawo mata bahasi to daga wannan bahasin ne za a gane me ya kamata a yi to ko anya jam'iyyar ba ta shi shige ba ga harkar da ya rataya a wuyan 'yan majalisar dokokin jihar a ita jam'iyya da half of assembly da gwamna da kowa a karkashinta aka zaɓe su wa'inda suke members na house a taraba wa'inda suke fasa pdp yan tsirarru ne don haka ba wani ciki ba ne wannan aikin tafiya ne. kusan a iya cewa wannan batu na makomar kujerar gwamnan shi ma mai hankulan kungiyoyi da ma al'umman jihar taraban senator ibrahim goje jigo ne a kungiyar ci gaban taraba ta taraba concern forum. yawanci kusan da mai ji da mai saurara ya gaji magana zaman mu da muka yi na ba gwamna saboda haka abin da yake shi yanzu mutane su fi gaskiya ko a makonnin baya ma sai da mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar ya zai ci ubangidan nasa dan baba sun tai a gadon asibiti a ne na gan shi kwarai na je mun sadu da shi mun sadu da shi na samu yana shan shayi kuma lokacin ana sanyi na ce to tunda yana shan shayi ba zan bai shi washe gari na zo musa kuma washe gari na zo sadu da shi muka yi sallama na taho abina na kuma ce mishi sai na sake dawa mun zauna da shi kuma ya ce mun na ce mishi sai na sake dawa ya ce okay ya yi daidai to ni ya shaida ne ba ya shaida mutane yanzu dai al'ummar jihar taraban sun zura ido su ga rahoton da yan kwamitin za su bada kuma lokaci ne ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa idan har yan kwamitin suka komo suka komi ka rahoton su ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a nigeria. To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Bello Habib Galadanci ya gabatar mana da shiri na gaba. himma ba ta garho. Himma ba ta garho. Shirin sashen Hausa na murya Amurka ne da yake baku labarin 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Salamu alaikum, kuna lafiya? a makon da ya wuce kun ji na fara tattauna da Abdulrazak Ibrahim a kwararren mai bincike a fannin kimiyyar amfani da ilimin halittu masu rai domin warware matsalolin yau da kullum. A wannan mako mun ci gaba da hira da shi inda na so in ji wai kasar Brazil ba turanci ake yi ba kuma ba Hausa ake yi ba. Ta yaya ake hulɗa da jama'a ne? A nan ai yaren Portuguese suke ba ba yaren Portuguese. Kwarai da gaske duk karatun da ne duka komai a yaren Portuguese. Shi wani irin yare ne wannan yaren Portuguese din? yare ne wanda ainihin su shi ma yana da asali da yaren latin kuma da yake brazil kasan kasar da suka mallaki ta shi ne kasar portugal so yaren gaba daya na kasar abin da ake amfani da shi ke na portuguese da cewa akwai bambanci misali ka tau kama a shi yaren ingilishi ne ka kwatanta shi da yaren ingilishin da ake a amurka da wanda ake a birtaniya bambanci amma gaba daya a brazil yau dukkan su dukkan yaren portuguese to ka iya wannan yare a na ce su sake na ka koyo shi haye kuma haka zo kai karatu da shi kasu na gaya maka cewa na zo tun farko na zo na ɗan wani kwas haka na ɗan watanni to wannan zuwan na cikin shekara ta dubu da uku kenan farko da na koma ma Nigeria na shiga da jaraba har yanzu na zama na nemi abin da ake kira scholarship hmm. eh, tallafin karatu ke nan da ita kasar brazil zai ta bani a lokacin saboda me yasa ta baka wannan tallafi me yasa ta baka tallafin scholarship na haka je ka karatu a can Eh, to shi irin wannan tallafin yana na abu da kowa zai iya zai iya nema to amma ɗaya daga cikin abin da suke bukata shine ka nuna cewa ka iya yaren su. To um, yanzu uh, misali yau ina so zan koyi wannan yaren na Portuguese, uh, wace irin shawara za ka bani? eh to gaskiya eh, misali ga wanda ke zaune a Najeriya kullum yawanci ko a eh, ko a nan Najeriya mutum ga wa ɗalibai na saboda a Najeriya ni malami ne a jami'ar Amadu Bello take Zaria. Hmm. Mutum ya ɗalibai na wasu su da Malamin me kake koyarwa a can? Ni malamin biochemistry ne, fannin biochemistry. To. Eh, mutum ga mutum ba wasu wasu ɗalibai na haka da sukan tuntuɓe cewa suna da sha'awar su zo nan karatun ci musu to. da zai ka zo karatu ka sauran su ba tare da kana da yadda za ka biya kuɗin zaman ka da sauransu kuma yadda za ka samu wannan kuɗin shi ne ta hanyar kuɗin wannan scholarship so abu na farko shine kai kokari ka dan koyi yaran su nukan nukan ba su shawarar cewa su je Abuja ana akwai ECOWAS ofishin ECOWAS ke Abuja sukan yi course kan yaren Portuguese sannan a a Ile Ife nan Nigeria sukan yi aka yi cost to in kai cost din akwai wata jaraba da aka yi duk wata shida shida in ka samu kai ci to za ka iya neman wannan scholarship wai su mutanen brazil wani irin mutane ne su ne dan man ba ni labarin su to mutane ne ka san wato al'umma ce da ciki tana da akwai yanci sosai sosai na walwala da abin da ke da dama wani addinin ka wani tsare ta da wani da ke so da abin da ya ka so da kuma irin ce su ma dai irin tsari suka ɗauka irin na amurka wato free society hmm. duk da dai akwai ɗan bambanci saboda rashi saboda tarihi ya nuna cewa cikin shekara wajen shekara ɗari hudu aka yi ana shigo da bayan nan daga kasashe na afirka da caribbean so akwai zaga al'adunsu suna da duk da suna da kamanni da namu sun kaɗan za ga kuma akwai akwai abin da ya shafi kuma al'ada irin ta tura ko ko mutanen amurka a mutane ne masu walwala masu son cikin so baki duk da akwai wanda lokaci da wani shi ga akwai matsala na ko kaje. to lokacin da ya ƙara ƙare mana a wannan mako. To a mu ta ƙarshe zan so in ji daga wajen Dr. Abdulrazak me yasa mutane kamar Hausawa ko 'yan arewacin Najeriya kuma 'yan Najeriya baki ɗaya za ka ga sun fita sun je wasu wurare da ba nasu ba kuma ka ga sun samu karbuwa suna hulɗa da jama'a amma kuma sai ka ga idan wasu bare suka ce za su shigo al'ummar mu ko za su zo su ga yadda al'ada mu take ko kuma ma ko kuma dai abu kawai bai mana irin nasu ba ma ta aika maganganu masu suka. yanzu amma da shi bako abdulrazak ibrahim da kuma sauran abokan aiki na nan birnin washington dc ni ne bello nake cewa sai wani makon salamu alaikum yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Hafizu Balaraba Gusau a jihar Zamfara ya rubuto yana cewa tabbas yau take ranar demokradiyya a ƙasa ta Najeriya, amma kam mu da al'ummar ƙasar wani ɓangaren alasan barka wani kam gara jiya da yau. Musamman yadda jam'iyyar PDP ta kwashe tsawon shekaru goma sha hudu tana jagorantar zubar da jinin talakawanta, kai tar da mulkin da ya zama na ƙuntatawa al'ummar ƙasa ne. Muhammad Ahmad Idris a Kabuga Kano ya rubuto yana cewa yau take ranar demokradiyya a Najeriya shekaru sha hudu amma talaka baya gani a ƙasa ba ilimi ba magani a asibitoci ba ruwan sha tsaftatacce talauci sai addabar jama'a yake anya a haka ne talakan Najeriya zai yi alfahari da zuwan demokradiyya shugabanni wallahi ku ji tsoron Allah ku tuna fa in ba duniya tuhu akwai lahira. Alhaji Haruna makerin kalme Aleru kowa kai ma kalme ya huta da awo ya rubuto yana cewa ku isar min da saƙon jaje na game da ranar dariyarku da gwamnatocin ƙananan hukumomi jihohi da tarayya suka keɓe a kowace shekara wato ranar demokradiyya a Najeriya. To ni dai ban ga wani abin a zo a haɗa da mahukuntan ƙasar nan za su yi wa biki ba da sunan demokuraɗiyya a waɗannan shekaru da suka zame wa talakan ƙasar masiha. Masiha maganin ki roƙon Allah. Daga ƙarshe sai ra'ayin barista Ɗanlami Alhaji Wushishi na ma'aikatar shari'a a na jihar Niger wanda ya rubuto yana cewa an ce wa kare ana biki a gidansu ya ce in gani a ƙasa. moriyar demokradiyya sai dai a kasashen makwabta amma ba a ƙasa ta najeriya ba yanzu hama muke da kame-kamen 'yan jarida gallaza wa talaka don ya hita neman na makarantu ba abubuwan taimaka ma ɗalibai wajen koyon karatu asibitoci kuwa sai dai a miƙa wa majinyaci ƙasida ya hita ya sai maganin a waje mu dai shekaru goma sha hudu na mulkin horar hula sai dai mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaɓe na gaba in ji barista ɗan lami alhaji wushishi na ma'aikatar shari'a a mina jihar Naija. To yanzu kuma ga na sakkwato ya zo da labaran duniya a manfa a takaice. Ibrahim bari mu fara da wannan da ke cewa yanzu a Amurka kusan kashi 40 cikin 100 na gidajen mutanen kasar da ke da iyali mata suke ciyar da su suna kuma daukar ɗawainiyar su ta yau da kullum. Binciken da kungiyar bincike ta Pew Research ta fito da shi ya baiwa mutane da yawa mamaki ganin cewa shekaru 50 da suka wuce kawai kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na gidaje ne kawai ake samun mace da ke ɗaukar lalurar ciyar da mutanen gidan da kuma ɗaukar nauyin lalurorinsu a kuma wannan bincike ya nuna kashi uku na gidajen duk ma mata ne da suke su kaɗai ba sama da mazan aure su ne suke ɗaukar nauyin ciyar da waɗannan yaran nasu sannan kuma kashi uku na matan da ke da auren ma amma su fi mazajensu albashi su suke ɗauke da na gidajen nasu. madugun kungiyar ahalin suna lidda'awa to jihad ko kuma kungiyar boko haram ta najeriya abubakar shekau ya ce mayakan shi na samun gagarun manasara na darkaka sojojin najeriya masu neman gama da yan boko haram din domin a kawo ƙarshen tashen-tashen da yan kungiyar suka tada wato suka share shekaru hudu suna tadawa a cikin najeriya a cikin wani sabon faifan bidiyo da ya sako ne abokan shekaru ikirarin cewa sojojin da ke cin karo da mayaka nashi suna ta jifa da bindigoginsu suna arcewa. To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can gobe da wato can da dare ku sake jin wasu shirye-shiryen namu. Kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalin Alhaji Aliyu Muhammad Jingudu na hukumar FCT ta birnin tarayyar Najeriya Abuja farin cikin shagalin aurar da diyarsa wato Samira da angonta Awwal. wanda za a yi a masallacin juma'ar izala na gwallaga da ke birnin bauchi ran asabar ɗaya ga watan yuni da karfe 11 na safi allah ya bada ikon zuwa amin yanzu a madadin ali mustapha na sarkoto da ya ta ni gabatar da shirin da julie da rashin wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni ne naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.